saboda wannan nake so ne miki wani abu da zai sa ki samu karfin gwiwa ki ma ki san yas ce ina san ki kin san na fi ki san a ce a yanzu kin zama matata ki san na fi so a ce ni yanzu ma idan aka ci a mana aure da hali wallahi so nake na fi ki so so ki ɗan ƙara bani lokaci kaɗan ki yi haƙuri wallahi ina son kuma kina raina ko da yaushe to ni dai ban kita taka ba amma ina son samu ne gaskiya da an yi an kawai mun hutu na fi ki san a ce kin zama matata gidan da muke zama a ciki ba na wani ke ma idan zan kama sai dai mu kama wallahi yanzu ni sisi ba na magana da iya wani tsaya fito Allah ya tabbatar mana da alakai abin da za mu so bari je mu dan samu zuburin Koya, ko to shi ke nan kadan haka خلاص تبغلي بعدين ايوه قد لا والله ما ادري لا والله ليش ما اتعلم مره خلاص انا خلاص صرت نيجيريا ها ها an dinga dai an dinga ke wata hutu ne eh aiki kenan yanzu mace uku to sai wani abu ya faɗo wani a rai wanda zai taimaka miki ya taimaka mu ya taimaka miki ne da ake taimu kullum sai an yi musu mutu sai mu magana kaɗa kaza ga dangi an gama da yanzu insha Allah gobe gobe duk bakin dangin da ɗan uwan shirin za a gansu. Ba yana da yaƙi za a yi sulhu ba a nuna tabbar tsara yake da ina ga hau kuma shi da a nan wato ba na son nuna maki abubuwan da ya faru amma yanzu ba zama daya zan ki gaya ne ki gani? ba ba zan gaya miki ba ba zan gani miki ba ba zan gani miki ka gaya mu na shi ne alkubin da zan yi tafiya dai insha Allah za a ya kuma zama zo ne ni wato daji zuba na yake a gaskiya ni na bi da karatu a makarantun najeriya wannan makarantun indiya da da ake tura 'ya'ya kamar ba a san darajarsu ba kwata-kwata education sector din najeriya ya lalace daji inda kowane 'ya'yan wanda suka ci suka tara suka tare ka ake tura su kasar waje suke karatun su cikin kwanciyar hankali mu ma Allah ya hore maka a matsayin ka na malami lokaci yayi da gaskiya za ka ɗebe mu daga wannan makarantar ta illan ka tura su can kasar waje mai karatun mu cikin kwanciyar hankali inda 'ya'yan ya suke makarantar nan wajen da wajen 300 level

shi lacca ya kamata idan mutum yana karɓar ilimi a ce gurin yana da nutsuwa amma zafi kadai ya ishe ka ba gurin da zaka zauna mutane ta wundo ake da ake karɓa a cikin abada ka kawai ya amma yana su can ne kawai su a yi wannan sunan da yasa makarantun Najeriya shine ki wallahi to to to ka amma da shi kaga aji ka kai wajen 500 yara jami'a ba ba da kai ba ka tuba abin da zai gagara wani

dawo eh tun da ka dawo na ji haji da ka dawo din ma ya ke samu na bata ne. to ai ne ba na ma abuja na fata kot na na je wata harkar ne to na ji da ka ta mana da ka ta mana to wai ma kai na ji to na ji to ne to shi da Dani, me que barulho? gaya mana matsalar ka wa za ka gaya mana eh amin nake magana ina nufin ku ce baban ya rasu baban yaran nan fa da suke biya. Yağmur Ne gode. Ne gode. Allah ya gode ni Ahmad ina wa kaina murnar wucewar na san kana jira yana na eh yana na a ah, da Allah ka wani minti biyu na yi bako eh sai an zo hajiya ba ku ga ba da a da ke sai gidan ba ai da ma kai na zo gani tunda kuma na ganka wani shiga zan yi to lafiya ne lafiya lau abinda ita ni ba wa'azi na zo maka ba nasiha ce akan dukiyoyin wannan mareniya ya ta ruƙayya hajjaji kenan da suke hannunka ya kamata a ce duk abin da ka sani na mahaifinta ka dawo mata da kayanta da kusa da kusa abin na ki na biya fito daga nasiya yana neman yi zama cin mutunci ki wani gidan ki arki zuwa gida na ki cin mutunci ba cin mutunci ne ya kawo ni ba amma nasiha ce fa nake maka kuma kamar wani kaya ne nake so mu sauke maka daga kanka duk abin da yake ka mun sani kar ka ɗauka ba mu sani ba kawai zira maka ido muka yi muka ga ina za ka saboda dai mu ba a talauci muke ba amma dai ne maka nasiha ka sauke nauyin da yake kanka mu alhaji ya bari a nuna duk abin da ya bari a hannuna babu komai dama bai komai a hannuna ba ko rigar da ku na canzawa to samu ne same ni ko ne zan yi arzikin ba sai mu barka da fitowar rana da faduwar wallahi sai mu barka da Allah ai eh, ba wani abu bane kun kin sani ba ni da dan na haka miki kafin ya rasu haka miki ba abin da ke raba mu kuma ne zai kan ci dukiyarsa ne hadan da dukiyarsa ma tawa nake bi kasa yake bi ainihin jirgi daban na mota daban daban wallahi babu da kan magana a ciki sai gaskiya kuma kudi idan ka ci don duniya ba tabbata ba ce inda alhaji ya tafi kai ma can za ka tafi kai ma can za ki dan ba za a baka gadon duniya ba kai ma can za ba kai ma can za ki eh za ka tafi kalamar aure ba irin ka ba mace abin da ya faru ai ana tashi da safe kawai sai aka gaya mana ai yau za a ba mu albashi kawai turin da wanga ta zama ba ni ta fi yin shi ne fi karɓar albashin nan sai yanzu na dawo ya zama na kuɗi albashi aka amsa ka ah, ai sai alhamdulillah kin san albashin nawa dubu goma ne a wata shi ne na raba biyu na ɗauki dubu biyar na ɗan ta dace ba ka miki Nubiya da shi sai ne ga abin da yake gaban ga abin da ake so a yi aure mun yanzu ne so ne aure wannan kuɗin bai kamata a ce ka lokacin mu mai kasiri ya ga yadda zaka fara shirye shiryen biki ai ba haka ake ba abin da tuntuni nake so mu gani gashi yanzu ka samu sana'an nan har ka fara ɗaukar albashi kuma daga fara ɗaukar albashi sai ka zo ka ce mu mai kasiri ga ma gashi gaskiya ba zai yi ba amma Zainab dai ga wani wannan watan da ya kamata tun da ba mu da kuɗi a kuma muke mu dan ji wani abu dan ji daɗi mana in ya so wata mai zuwa sai mu fara tara mu fara sayan kayan aura ki a guri kan ko ba kamar ki a guri ni ba zan ansa ba kawai ni kamata a yi fara shirye shirye aure kawai ni idan ma kuma haka wallahi bai na baci ne kaman ba auren bane to haka zan maka ba zan ansa ba ka tafi da kuɗin ka bana so wuce wannan tafiyan ta bankin fara sai wani abu na fara aji wata biyu zuwa kuma duk kowatan ma bai zo ko ne muke alƙawarin wallahi Allah zan fara sai siyan abubuwa haka na aure zan ajiyewa ina ba ta kin gani amma duk suna ku da zuko. kenan ya wuce Thank you. lafiya da kai wata da yake cikin da kawai na ji yadda yake allah nan shi sa kawai na so ya haɗa mu fata a gare ki kuma da kamar yadda aka sani bai ko a kan kowa ya riga ya sani ai ya kamata a ce kin gane abin da nake nufi a jaji kenan a takaice dai barin katse miki ah, magana san ki niki ni kake so kana da hankali intu majalin kullukum aulad hadal balad walla majalin kana da hankali kawai ka zo ka gamla ka ce kana so na wani irin so da Allah kaga yanzu dai ko tunda na ga yanayin ka irin bai kamata a rabu da kai gaba daya ba zan sa ka cikin layin abokanai na wanda nake abokan jaka da su je mu ci gaba da abokan amma maganar soyayya ka cire shi a ranka gaba ɗaya babu to shikenan ba da wani ake wannan karɓar mali kan mun ki za ki sana a cikin abokananki yes na yi farin ciki na gode amma ba kun ki manta cewa daga abota za a iya a yi soyayya kana da hankali wani irin soyayya za a yi kenan ni na faɗi magana na kalma na ɗaya ne kalamu yamshi wahid bas ana ma a cikin limaratai na biya maka kalma na guda ɗaya da ka tashi ka bani guri A'a <laughs> hajiya. Ka a ka bani gurin kawai in gama a gana fitar kima kawai buri na da abuja ina da raga miki na ba wani magana bayan abuja kalma guda ɗaya nake so kalam wahid bas ai hajjar dole ma in yadda yare biyu na jiki na jiki na uku shi shine hausa ai dole in yadda dole ne ai hajja ba fi mishkila yawa menene wallahi a ga arzikin ne ni yanzu abin da na shawara a kaina ya kamata kawai na koma makaranta a nan kasan tun da na ga bani da lafiya zan koma a san da arja idris gaskiya haka ya yi kyau na na ji daɗi kya koyi hausa hmm? na fa shi ne ka samu ba litta shi ne garin ba amma larabci larabci bakin ki ya ana na yi ma'an da wani sahu ko da ahsani da kuma inda ma'in da an yi shi tsari da gare da tsari da ina zai samu a kai kare kawai na goma And I'm fucking too long, fucking nigga I'm the brain power. under my 80 power The clock pretty sour, packages every hour Hit Grab the blocks when you see two Tupac Call the cops when you see Tupac mama ni kuma ya ke sai mama da ni ya ce sunan sa big daddy wannan wani irin suna ne can tambaye shi da Allah wani fitinan ne na je na haɗu da shi can na tafi na tafi siyayya na je na haɗu da shi kai ka kawo shi gidan nan ku zan fita mai sai ga mai sai ya ce da sallama ne da na ka je ka ce masa ba nan bane gidan mu ba ba na nan kula haram alaiki ya Allah ina juna ɗan shi ba ka ce samari da suke yanka kasance ana musu hakan ba ka suna bin mata abin bukayya ba ki girma a nan ba da haka za ki gane halayen kowa Rahat olun. Maşallah. Ya. Zai ne shi ba. Yawa ka. Kuma zo ina ka da ya ka can wurin ya zaka zo kusa da ni. Kuma zo ina ka Allah ya tabbata. Na fi son a Kalas, Halil Mukan, ka koma can ka zauna idan kana so na zauna ne magana tare da kai. Me ke damun ka? shi kuma wannan ga katutan mutum da ya shigo gida haka me ya faru ah for security purpose yana kare lafiyar ka okay mun babu wani security Allah shi ne security kowa ah ya Allah ya tamu da shi um, Scorpio kamar yadda na gaya miki kwanaki to gaskiya a takaice tun da kin san lokaci yana da matuƙar amfani a na gode wa allah da isa lokacin da ba zari ba allah ya kawo min ke a ta na zo na ganki ki fara ga ki da gashi irin kalar da nake so sai kuma gashi Allah ya zo ya bani ta lokaci guda gaskiya aram ina matukar mutuwar sanki da kaunaki a zuciyata na kasa bacci na